kotun ɗaukaka ƙarar ta yi watsi da bukatun bukola sarakin ne a kan cewa ba ta da hurumin tsoma baki a batun da ba a riga an warware ba so biyu shugaban majalisar na kin bayyana a gaban kotu har da mai shari'a yakubu ɗanladi umar ya ba su fetur janar na 'yan sanda umarnin kamo shi me yasa saraki ba zai yadda kwallon mangoro ya huta da kuda ba ne tambayar kenan da na yi wa ibrahim tukur el sudi mai baiwa saraki shawara a harkar shari'a ga abin da yake cewa wannan kuma hurumin 'yan majalisa ne in yau suka ce ba sa bukatarsa shikenan za a cire shi amma babu wani mahaluki daga waje wanda ya isa ya cire shi magoya bayan sarakin na cewa batun shari'a na neman zama na siyasa domin a cewar tukur el sudi wannan tuhuma da ake yi wa saraki ya nuna alamun haka dalilin da ya sa muka ce siyasa shine cewar tun wato watan janairu zuwa yanzu september ita ce kes na farko kuma babu wani kes a gaban wannan tribunal sa'an nan wannan laifi ana cewar ya yi shi tun a shekara ta dubu biyu da uku shekaru goma sha uku da suka shige to a nan ayar tambaya ita ce menene doka ya tanada idan kai uh, wani laifi a ƙarƙashin wannan doka shine cewar ko a cire ka a matsayin da kake ko kuma a hana ka riƙe mukami na shekara goma ko a kwace kayan da ake tuhumar kayi almundahana da su shin bayan shekara goma sha uku bayan ya gama wannan eh, eh, eh, gwamna menene amfanin gurfanar da shi bayan yana senata a yanzu shin za ana gurfanar da shi akan shi senator ne ko gwamna laifin da aka rigaya aka yi tun wato shekaru 2003 yanzu 2015 aka ce ana tuhumarsa a kai da me za a same shi kenan wannan hujja ce babba a wata sanarwa da bukola saraki ya aike wa manema labarai a daren jiya ya ce zai gurfana a gaban kotun tabbatar da da'ar ma'aikatan anjima ba sai su feto janar na 'yan sanda ya kamo shi ba saraki ya ce zai yi hakan ne a bisa shawarwari da lauyoyinsa suka bashi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya